kaso maraɗi tana cikin mugun hali na kowane fanni matsalar ka wannan ta ɗauko asalinta daga yanda direson general ɗin ta yi aiki wanda ba bisa ka'idodi ba shi ya kai mu yau matsala ta farko ita ce mutane ba su biyan haya ta shagunan da suka ɗauka yau da nake muku magana kuɗin haya da sojemi ke biyar waɗanda ke haya shagunanta miliyan ɗari tara da goma tara da uku in ka ɗiba miliyan ɗari tara da goma tara da uku kashi saba'in da biyar ne na cikin jarin da aka sa jarin da aka sa miliyar ɗaya ne da miliyan ɗari biyu matsala ta biyu shine ga halin da muka ɗauki kasuwa mu kwamitin da muka zo nan mu gyara ta mun isha ana biya mi da ma'aikatanta da sauran duk waɗanda ke hulɗa da ita tana ba su kaya ko tana masu wani aiki haka miliyan 65 wannan abin da muka ishe ne abin da kasuwa ke ciki ke matsala ta uku ta kasuwa shine daga inda na ce ma miliyan da uku su ne soje muke biya 'yan haya kenan kuɗin haya ba su shigowa kuɗin haya su ne shahalin aikin direson general to duk an yi akalla kafin mu zo a lokacin da direson general na aiki da kasuwa in an samu kuɗi da yawa miliyan bele wata ko miliyan uku ko miliyan ɗaya da rabi har shekka ɗari takwas da ɗari biyar an taɓa samu wata na amsa kuɗin haya babban matsala ce wajen butik kanti shago dubu da ɗari hudu da goma tara da biyu mayan magazin guda takwas a bar gidan wanka a bar batun wurin ajiye motuna da motoci duk aka kwatsa su miliyan biyar ake samu wata a lokacin nan ai kuma sojemi tana aiki cikin abin na ko akwai ma'aikata akwai waɗanda ke ba ta kayanta muka ishe mi cikin bashi na miliyan 65 an tambayo ta lokacin da muka ɗauki aiki le premier janvier shine gadon mu reset duk wata miliyan biyar ake samu a lokacin wannan amma duk wata a tsaci dole sai an biya bashi da ma'aikata na miliyan 30 sai mi kenan sai an waiwayi jarin da 'yan kasuwa suka aje na girka wannan society mai kula da aikin kasuwa